babu tahrimi bai'il hadiri lil badi ci gaba da karatun littafin sayo muslim yau muna safiyar lahadi sha tara ga watan ɗaya watan almuharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara takwas. wadda ta dace da biyar ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara shida muna cikin kitabul buyur littafi na ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar a jerin ƙananan littattafai hudu ko bakwai ko takwas ko tara. ko 63 da ke ciki wannan littafi na sayo muslim saɓanin nisohinsa karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi na biyar hadisi mai lamba 17,519 a cikin baka don insha Allah za mu tashi farkon babi na shida hadisi na 18,520 a cikin baka da fatan Allah ya taimake mai ya samu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babu tahrimi bai'il hadiri lil badi babi da zai bayanin haramcin dan gari isyarwa da dan kauye kaya ma'ana ya jagoranci sayar masa da kayan shi قال ibn أبو بكر بن أبي شيبة وعمر wa وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث سندي زو أبي هريرة يا abu hurairan yana isar da wannan magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine manan ya bulugu bihin nabiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabi hadirun libad kada dan gari ya jagoranci siyarwa da ba kauye kayan shi wa qala zuhair zuhair atasa riwaya عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد شاما زال الله صلى الله عليه وسلم ياي حني أشيء تنقري ya jagoranci siyarwa da bakauye kayansa da asali bakauye ya ɗauko kayansa ya kawo saboda bukata to ku bar shi ya siyar gwargwadon abin da bukatarsa ta kama saboda mutane su samu saukin rayuwa قالوا حدثنا يساق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال لا ابن عباس يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان هذا الله صلى الله عليه وسلم يا يهاني da a ringa tarar 'yan karabka waɗanda suka je suka yi fito suka kawo kaya suka kawo shi gari don su siyar ko kasuwa to kar a taro su a hanya wa an yabi a hadirun libad haka nan manzala su salam ya hana ɗan gari ya jagoranci siyarwa da ba kayansa ƙala fawus ya ce faƙultu libin abbas sai na ce da Abdullahi dan abbas ma ƙauluhu hadirun libad me ike nufi da cewa kada ɗan gari i jagoranci siyarwa da baƙo ko ba ƙauye kayansa ƙala abdullahi ɗan abbas ya ce la ya kullahu simsara kar ya zamanto simsar dillali a gare shi ya kawo kayansa kasuwa ka bar shi je sayar da kayansa Haddasa ya haibu ne ya يحيى التميمي ƙala barana abu خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ها حول السند قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يبيع حاضر لباد kada ɗan gari ijagoranci siyarwa da ba ƙauye kayansa da'u nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd ku kyala mutane Allah ya arzurta sashen su da sashi gaira anna fi riwayati yahya yurzaqu sai dai a riwayar yahya shi cewa yurzaqu maimakon yarzuqullahu sai ce da'u nasa yurzaqu ba'dahum min ba'd ku kyale mutane a arzurta su daga sashi kowa Allah subhanahu ta'ala. ya amfanar da shi da ɗan uwansa kada ƙurewa kaya kuɗi dalilin dillanci an fahimta قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وأن سند شما قتنقش وانشمتني قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك يتي نهينا أن يبيع حاضر اللبال أنها نيمو a ce ɗan gari ya jagoranci sayarwa da baƙo kayansa wayin kana akhahu wannan ba ƙauyen ko ko da ɗan uwansa ne ko da ubansa ne ikyale shi kawo kayansa kasuwa istayar da kansa an gane ku قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس ها حول السند قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك أنس بن مالك نهينا عن أن يبيع حاضر لباد أن هنيمو قبرا تنقري يجاقورا تسير وباقو بقوي كاينسا ya dauko kayansa ya taho kasuwa ka ba shi dama ka kyale shi sayar ya kawo ne saboda bukatar da yake da ita a kasuwa in ya ji kayansa sun kai wannan abin zai saki ya kama hanyar sai tafiya an gane to haka za a faɗa kenan za ka sai mutane su nemi sana'a ka nemi sana'a kada ka zo ba ka da komai sai abin nan kuma ka ce kana da sana'a ba ka da sana'a ka nemi sana'a jiya sai muka ba da shawara wannan wurin wurinka ne ba ruwanka ka zo ka ce da ka siyar da kaza za ka bani kaza shi kenan an gane ku wurinka ne ka ringa kamar da shi kamar haya shi kenan ka huta da duk wannan ka fita cikin kowanne kowace irin damuwa babu hukmi bai'il musarra babi da zai bayanin hukuncin sayar da dabba da aka tare hantsarta gabarar tatsa tsawon lokaci saboda a ruɗe waɗanda za su saya cewa haka nan take kullum قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira ya ce manzo Allah su salam ya ce manishtara shatan musarra wanda duk isai dabba akuya wadda aka tsare hantsarta falyanqalib biha sai ya tafi da ita gida falyahlubha to ya tatse ta itatsun maman nonan fa in radiya hilabaha amsakaha in ya ga abin da ta tatso masa a cikin matatsinsa in ya ga ta yi masa to sai rike wa illa in ko ba haka ba raddaha wa ma'aha sa'un min tamr to sai mayarwa da wanda ya sayar masa tare da dabbar akwai sa'i guda na dabino sai ka tafi da shi ka ba shi dabino sa'i guda kwano daya ka ce ga dabbar kai baka kudinka an gane in ka ji kana so ka rige to shine sai karatu ya koma cikin muwaffa sai aka ba da inda za ka yi ka je a kalle ta lokacin da ka saya a kalle ta kuma a halinta da suke ciki yanzu an gane ku ya take yanzu da an saya naira goma yanzu za ta kai naira bakwai za ta kai naira takwas a saita a haka an gane to yanzu shi ne za a saita a kudinta na hakika a don wancan ba kudinta ba ne an gane wancan yaudara ta shi قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man yabta'a shatan musarrah wanda isai dabbar da an tsare hantsarta fa huwa fiha bil khiyari thalathata ayyam to yana da zabi tsawon kwana uku in sha'a amsaka in ya ga dama i rike ta wa in sha'a raddaha in ya ga dama i mayar wa radda ma'aha sa'an min tamr i mayar da ita tare da sa'i guda na dabino a madadin nonanta da ya tatsa قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا قرة عن محمد Ana abin warayar ta hannun nabi sallallahu alaihi wasallam kawal wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa abin warayara daga annabi sallallahu ya ce manishtara satan musarratan ba huwa bilkhiyari salasata ayya wanda ya sayi akuya wadda aka tsare hantsarta to yana da zafi tsawon kwana uku bayan radda ma'aha sa'an min ba'amin in ita shi mayar da ita to mayar da ita tare da sa'i guda na abinci la samra idan alkama zai mayar to ba samra ba ita samra ita ce alkama mafi daraja a cikin ainihin wato alkamomi قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حديث السنة زوى ainihin abi huraira shi ma ya ce manzala su ya ce manishtara shatan musarratan fahuwa bi khairin nazarai wanda ya sayi dabba akuya wadda aka tsare hantsarta har nono itaru sai aka zo aka sayar da ita to ina da ɗayan zaɓi guda biyu wanda ya fi masa in sha amsaka an ya ga dama ya riƙe wa in sha radda ha wa sa'an min tamrin la samra in ya ga dama ya mayar da ita da sa'i guda na dabino ba alkama ba an gane nan da ya ce la samra ko wancan hadisi da ya gabata ya ce ta'am sai ce la samra na ya ce mintamr lasamra la samra menene abin da ake nufi da ce an ce da abinci nan kuma an ce dabino to matsalar rikin su dabino shine galibin abincinsu an gane ku da aka abin da ake magana shine galibin abincin garinku in ka yi haka sai ka mayar da mafi rinjayen abincin garinku ga wanda isiyar maka da irin wannan dabba an gane قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال وأن إسناد شيني دي سيدي أنا يتي من اشترى من الغنم فهو بالخيار مكم من اشترى شاة مصرح man ishtara min al-ganami musarratin fa huwa bil wanda ya sai dabba ko daga isaya daga dabbobi tumakai ko awaki wadda an tsare maman nonanta ya taru to wannan ina da zaɓi in ya ga dama ya riƙe in ya ga dama mayar a dawo masa da kuɗinsa amma shi ma ya tafi da kwano guda na abinci قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث na hammam dan munabbi ai ya dade na mai mai tuwa ko ce wannan shine abin da Abu Huraira ya gaya mana shi kuma daga manzo Allah su sallam sai ya kawo hadisai masu yawa daga ciki yace kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ma ahadukum mushtara liqhatan musarratan idan ku isai raƙuma taguwa wadda take mai juna kuma mai shayarwa wadda an tsare maman nonanta au shatan musarratan ko akuya wadda aka yi wa tasriya wa huwa bi khairin nazarain to yana da mafi alkhairin zabi guda biyu a wurinsa ba da an yi halubaha bayan ya tatsi nonan wannan dabba da ya saya idan raƙumin idan akuya imma hiya ko dai izaɓi ita dabbar an gane ku ita taguwar wa illa in ko ba haka ba yaga zai mayar da ita ne falyaruddaha wa sa'an min tamr ina da damar imayar kuma wajibi ne lalle a bashi kudin sa amma shi ma zai mayar mayar tare da ita sa'i guda na dabino kwano guda na dabino an gane dabba liqha ko lakaha, an gane ku ita ce dabbar da tana da juna tana da ciki ya rage wata biyu wata uku ta haihu idan babbar dabba ce kamar irin saniya kamar irin raƙuma eh, taguwa amma idan ƙananan dabbobi ne to ya yi da haihuwa koyo ko gobe da ake cewa an gane ku to ne ta ke ta da ita ko ko ha an gane ku to dai musulunci baya son cuta baya son cutarwa karka cuci wani kar wani ya cuce ka an gane ku la darara wa la dhira kuma sannan kullu abin kamar yadda muke faɗa musulunci shi yazo da kauna da soyayya ta gaskiya duk wadaka duk wani sababi wanda zai kawo eh, wato gani gani tsakanin musulmai sai bi sai hana sai toshi kada kai mun abin da dalilin wani abin zai sa ringa ganin ka wani abu daban kar in maka abin da zai dalilin haka zai sa ka ringa gani na wani abu daban a'a innamal mu'minuna ikhwa almuslimu akhul muslim musulmai su ne suke da soyayya da kauna wadda take musu amfani a duniya kuma take musu amfani a lahira an fahimta amma waɗanda ba su ba to duk soyayyarsu da ƙaunarsu tana ƙarewa ne a duniya da aka ranar lahira za ka ji ta cika da tabarra allazi na tubi'u min allazi na tabau قال الذين صدعفوا na sagbaru, قال na استكبروا Ta استضعفوا تقطعت بهم الأسباب يوم يعض الظالم على يده haka wannan ranar haka zaka ji ta cika da irin waɗancan abubuwa su waye hakan ba zai same su ba su ne masu takawa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu Allah ce illal muttaqi an gane to da haka musulmai kadai sune soyayya take amfanar su duniya da lahira to da haka duk abin da zai kawo tasgaro zai kawo wato wani tarnaki ko wata gurɓata a cikin soyayyar sai musulunci ya bi ta toshe kafafa na daga ciki abin da ya shafi auratayya abin da ya shafi cinikayya samun kuɗi waɗannan hanyoyi ne manya da shaidan yake amfani da su domin gurɓata soyayya da take tsakanin musulmi ko tsakanin mutane to da aka sai aka hana ina neman aure karka zo ka shiga ina yin ciniki na fara ina tayawa karka zo ka ce kai ma kana so karka yi min najis karka yi min guru duk wani abu wanda zai kawo damuwa a yi ƙoƙari a nisance shi an gane in kana so ka gano wannan ka je kotuna za ka je ka ga mutumin da baka taba tunanin ka ganshi da wani a kotu ba sai ka kudi ya kai su za ka je kotu ka tarar da ɗa da uba ka tarar da wa da ƙani ka tarar da aboki kud da kud ka tarar da mata da miji akan kuɗi an fahimta to ai ko lahira waɗannan su Allah ya lissafa mutum zai guje ku saboda sai a kiyas da sauran in ya guje wa dan uwansa shakeke ko dan uwansa li'abbi ko dan uwansa li'ummi wanda sun fito ciki daya in ya guje masa yaya waye sa asha to kyale wannan ai ba ma wai ki gujewa dan uwansa ba zai gujewa ubansa ma da uwarsa to wanda ya guje bar uwarsa ya bar ubansa zai kula uwar wani ko uban wani kaga ba zai kula su ba da ta tsaya kaje ai zai gujewa ubansa ma da ya haife shi ko ɗansa da ya haife shi zai gudu ya kai kare da karau ta ce zai ma gujewa mata shi ah. wannan matar da a dalilin ta yanayin komai yana iya fuskanta kowane hatsari akan ko komai wahalarsa zai iya fuskanta amma yau a ce ya gudu ya bata to ya gudu ya bar matarsa kowanne zai saurara an fahimta to da haka musulunci duk sai bai tattoshe waɗannan abubuwan saboda me saboda kada a samu gurɓata kada a samu ainihin wani abu wanda zai kawo damuwa wanda wannan soyayyar ƙaunar zai zamanto ta samu matsala babu butulani bai'il mabi'i qabla al-qabdi babi da zai bayanin bacin sayar da abin da za a sayar gabanin a karbe shi gabanin mutum ya karba ya shiga hannunsa ƙala haddasana ya haibu ne ya haya ƙala haddasana amma rubin zaid ha na sanad ƙala na abin rabi'il a cafi ta yi ba ƙala haddasana hamad an amurbin dinar an tawus an abin abbas anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala abdullahi dan abbas yace manzo Allah su sallam yace man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yastawfiya wanda duk isai abinci to kada ya siyar da shi har sai ya karbe shi cikakke ina hannunsa قال ابن عباس عبد الله دان عباس yace wa ahtibu kull shay'in mithlahu ina zaton kowanne abu ma haka zai kasance duk wani abin sayarwa da zaka sayar kar ka siyar sai ya shiga hannunka an gane قال حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبده قال حدثنا سفيان ها أول السند قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وأبو عبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يتي ما زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكبضه وأن الدك إسي أبنشي to kada ya siyar da shi har sai ya karbe shi a hannunsa qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace wa ahsibu kull shay'in bi manzilati ta'am ina kyautata zaton duk wani abin da za a sayar to matsayinsa matsayin abinci ne kada wani sayar bayan ya siya gabanin karba abin ya shiga hannunsa saboda shine kake da damar da zaka bayar da shi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإساق بن إبراهيم قال إساق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن, عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلاد عباس يتي ما زال رسول صلى الله عليه وسلم يتي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله وند الدك إسي أبنتي تو كده إسير har sai ya karɓa ya auna ya san abin da isa ya ya cika faƙultul ibn abbas lima mai ruwayar hadisi tawus ya ce na ce da abdullahi ba saboda mai faƙali sai ce ala turahum ya taba ya huna bizzabi wa ta'amu murja baka ga suna zuwa su yi ciniki ba a baka kudin zinaren a baka alhali abincin ainihin bergaya. ya zo ba mutum ya je yi oda gabanin kayan su zo kuma a sai a kuma ba shi kuɗi yan ka je kotu na za ka je ka tarar da waɗannan kinsa suna nan ga shi nan ya yi oda kaya kaza kaza kaza an zo an ba shi kuɗi kuma kaya ba su zo ba ko kuma dama ƙarya yake tanda ce ta ƙarya a yi ta muzawara a yi pek shikenan ga kaya nan ga kaya nan sa zo yau sa zo gobe saura awa biyu su ƙara so minti a shikenan walam ya kula abu kurai murja abu kurai a ruwayarsa bai ce wa tsamu murja ba an gane قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك حول السند قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث من سند يزو عبد الله بن عمر شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي من ابطاء طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من ابتاع طعاما وأن الدك إسيك أبنشي fala ya bi'uhu to kar i yarda i sayar da shi hatta ya saufiyahu har sai ya karba ya auna ya ga abin da ya saya haka ike ya sai kwano 100 ya auna kwano ɗari to shi ma ya san da zai sayar yanzu قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر يتي kunna zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nabta'u mun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu muna siyo kayan abinci basu alaina man ya'muruna bi intiqalihi min al-makan alladhi ibta'nahu fihi sai manzo Allah ya aiko mana zuwa kasuwa yana umartar mu mu ɗauke wannan abincin da muka saya daga inda muka saya ila makanin suwahu zuwa wani wuri wanda ba wannan ba ƙabla an hu gabanin mu ko mu sai shi wato ya siyo ko ya zo nan ya saya to ya dauke shi daga gurin ya kai shi wani wuri sannan shi kuma ya saya an gane wannan yake nuna muhimmancin shigar hukumomi a cikin harkar rayuwar mutane an gane da haka shugabanni su sani waɗannan nauye-nauye ne da suke kansu an gane ko idan kun yi haka to kun sauke nauyin da yake kanku kuma mulkin ku zai yi albarka haka nan nema da samun waɗanda kuke mulka zai yi albarka a lokacin da bakwai yi ba mulkin ku ba zai albarka ba sannan waɗanda kuke mulka neman su ba zai albarka ba samun su ba zai albarka ba an gane ku saboda in ka kyala ɗan kasuwa ya abin da ya ga dama a to ka buɗo kanka kofa fitina ne an gane ku da ka je kasuwanni yanzu ka je ka gani awon igiya ka gyala ba wannan ba mota za ka shiga wuri ɗaya ka ɗauke ku da mutum wuri ɗaya za ku sauka amma kai kuɗinka daban shi nasa daban ba yi to ta yaya za a samu albarka cikin waɗannan abu ta yaya ba zai yiwu ba ba a yin haka a ce wane abin da ya irin abin da wane ya ne amma kuma farashi ya sha ma a tsakaninsu idan ƙara wannan kai da wanda dalili ka ƙara masa in rage wannan kai da wanda dalili ka rage masa in ana kasuwa jama'a ba a kallon ka zako kaɗa da haka musulunci ya halatta cinikayya tsakanin mata da miji ya halatta cinikayya tsakanin ɗa da uba ya halatta cinikayya tsakanin wa da ƙane ɗan uwa da ɗan uwa ba wanda musulunci bai halatta yin kasuwa da shi ba an fahimta to da haka ka mayar da wannan abin da kake wata hanya ce da kake so ka rayu rayuwar da yanka tsaya gaban Allah ya tuhume ka ya aka yi rayu ba za ka sami damuwa ba wajen amsawa amma ka yi kasuwa ka sayarwa da wannan farashi daban ka sayarwa da wannan farashi daban kuma abu iri daya saboda ne saboda ne in Allah ya tambaye ka sai ka ce ga dalili to yanzu kaga kasuwa abinda ta koma kenan yanzu ka je kasuwa wuraren da aka ci gaba eh, ba wuraren da aka ci gaba inda suka san kansu inda suka san kansu in ka zo waje za ka sai abu duk inda za ka zaga a kasuwar ko ka sai wani abin haka ne ko ka bai shi kenan su wanda ka ce za ka je wani wuri ka ce wai za ka sai abu wai a'a Wannan ce steak fry haka za a sayar haka za a sayar wannan abin takaici kwanakin bayanan mutanen niger wata kasuwa suka yi gangan ko suka ce dutsen najeriya sai ya ba musu kasuwa haka suka ce saboda mai sun je musu sun je da wani kwanan awon bangale kagan shi aka bangalan a bude za ka ɗauka wani abu zai ɗiba da yawa alhali ɗe shi aka yi shi kenan duk abin da zai zauna ya zibi da aka sai ka zo ka sai abu kwano 40 in ka koma ka sa kwanan awo na gaskiya ka auna sai ka tattar da kwano 46 da kwano 47 an cuce ka kwano uku kwano hudu suka ce sun fara tun da ba sa yi sai da waɗannan suka je nan da nan sai suka gano ga yi sun samu matsala a harkar su kasuwa da suka gano tattara suka suka ce sun ba musu kaso su to kaga yanzu nan ne jar sai ka ringa gani mun fi su ci gaba ko ba haka bane ba a yi duk inda aka san inda mutane suka san kansu kai ba ma sai an gaya maka ba kai ba sai an gaya maka ba idan kana da tunani ba da nenin da zai sa ka siyar min farashi ban ka wa na farashi da kuma duk abu iri ɗaya muka sai ita jiye jiye mun hau a daidai jiye jiye karka ɗauka wani ya ɗauki wata yarinya wurin da za ta ice da ita naira dari, ta ice ɗari biyar ta ce dari hudu da ya dauke ta just a step ga wannan ga wannan sai ce ina za ka sai ce guri kaza sai ce ba na zai ba sai ce wannan ina za ta sai ce guri kaza za ta ina shigowa nawa zan baka sai ce dari takwas ita wannan an ka ɗauke ta inda za ta sauka nan zan sauka ta ce dari hudu sai ya ce wai sai shi ya ba da ɗari biyar sai ce to ya sauka kuma ya sauka wuri ɗaya da ya fi tsakanin alunan da malai suna tsaye amma wannan 400 shi sai ya ba da 500 sannan soji ne dalilai faru ta kuma sannan a ce ana so a ga daidai ya za a ga daidai to illar abubuwan da waɗannan abin suke abubuwan suke jawa suna la'anta tattalin arzikin mutane da aka gashi nan kowa yana kukan tattalin arziki ba kukan tattalin arziki me shi yana kukan tattalin arziki wanda ba shi da shi yana kukan tattalin arziki ba ɗaiɗaikun mutane ko a hukumomi ma kukan tattalin arzikin suke yi saboda me kun karɓa haraji waɗanda suka tattaro harajin nan da irin wannan kanya buya suka ɗauko suka zo suka ba da haka kurin wani sai ya zo kuɗinka masu kyau lafiyayyu haka kawai su ba ka kuɗi na haram idan su gurɓata maka kuɗi da haka imam malik allah ya ji kansa da yin sallar rasu ba sai maza yi kasuwa ya je cinikayyarsa da rana ta abin da zai tashi imam kaza kaza sai ce a yanzu kuɗin haram sun fara yawa tsakanin mutane da aka hukumomi su sa ido akan ruwa waɗannan abubuwa ai an gwada zamanin shekarau lokacin da ake tafiya 'yan hizba da abin da suna zuwa kasuwanni suna yi musu wa'azi ana samun waɗannan abubuwa tashoshin mota duk direbobi za su tashi za a yi musu wa'azi a faɗakar da su a gaya musu allah ya ce annabi ya ce ana samun hatsarurruka haka direba sai ya zo tashar garinku Eh, maza ya je ya shawo kwaya ya zo ya watsa ya dauke ku tafi ina ina ina abin ina burgaki ba daidai ba ne da aka dole za a ringa rasa rayuka rayuka za su ringa salwanta dukiyar hannun mutane za ta ringa zirarewa saboda mai an gayyato duk wani dalili na zirarar da dukiyar an saka cikin kasuwa an saka a cikin nema Allah ya قال حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهير عن عبيد الله ها حول السند قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله بن عمر شو من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه qala wa kunna nashtari ta'ama min ar-rukbani jizafa Abdullahi dan Umar yace mun kasance muna sayan abinci daga yan karafka wanda suka kawo tari tari fana hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta nanqulahu min makani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya anemu mu ringa sayarwa har sai mun dauke daga inda muka saya قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace man ishtara ta'aman fala yabi'uhu hatta yastawfiyahu wa yaqbidahu menene ma'anar yastawfiyahu wa yaqbidahu idza ijtama'a iftaraka wa idza iftaraka ijtama'a an gane ku nan da yace yastawfiyahu da da ya shiru kamar sauran hadisan to sai ka ɗauka ka sayi buhu goma ka kirga buhu goma kwano arba'in ka saya ce ka kirga kwano arba'in ka auna an fahimta ya hu kenan wato ya karɓe shi cikakke amma da ce hata ya hu sai ya kirga adadin waya zahu ya karba an gane ku ya dauka ya tafi قال حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد بن دينار أنه سمع سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن دينار yace abdullahi yace ya ji umar ya ce manzo Allah ya ce man yabta ta'aman fala yabi'uhu hatta yakbidahu wancan ina koma kan yastawfihu wa yakbidahu qala hadathana bakr ibn abi shayba qala hadathana abdul a'la shine ma'anan yajtami'ani idza iftaraqa wa yaftariqani idza sama'a an gane ku wato su yana zama a madadin ɗayan idan ɗayan baya na in aka faɗi ɗaya ba faɗi ɗayan ba to ya yi wakilci wancan eh, amma idan aka faɗe su gaba ɗaya to kowanne yana wakilta kai shi an gane عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه abdullahi dan umar yace a zamanin manzo Allah sallam sun kasance ana dukansu, su in suka sai kaya a inda yake a tare a ce su siyar da shi a wurin har sai sun ɗauke shi daga nan sun kai shi wani wuri an gane da yace jizafan akan ce jizafan akan ce juzafan akan ce jazafan duk ukun eh, loga ce mashhuriya amma wadda ta fi ita ce jizaf da kisra an gane ku abin da ake cewa jizaf shi ne a sai abin sai ba tare da an auna shi ba da kwano ba tare da an auna shi ba da nauyi ba tare da an gwada a ce wannan abin zai kamar kaza ba kawai ga kana a tare ka gani ka saya an gane ku to shi ake cewa da shi jizaf ko jizaf ko jazaf to wannan kuma ya halatta an gani ya halatta ai ba haushe ce ido ba mudu ba amma ya san kima kai ka sa abin da za ka saya waɗannan hadisan suna da yawa za mu iya kwana nan ko? abin da mafaɗa ko yin zan daidai Allah ya ba mu lada ina mai kokuri Allah ya fi mana na tunasar da yan uwa taro da muka ce za mu yi na riyadul huda yau bayan sallar la'asar insha Allah a wannan masallaci bangaren mata Allah ya ba da ikon halatta sallallahu musalli mubarak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin